الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا يوم مسلمين yau ma ga shi cikin yardar Allah maɗaukaki da dacewa daga wajensa ya sake kawo rayuwar wannan yammaci na lahadi wanda ya zo daidai da goma sha hudu ga watan ramadan na hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ta 1440 daidai Ga shi Allah madaukaki ya sake tara mu a wannan majalisi mai albarka majalisi mai suna masjidi sunna a kamar yadda muka saba taruwa daidai wannan lokaci don sauraron fassarar ayoyin alkur'ani mai tsarki karkashin tafsirin da shehin malami abubakar mahmud ya rubuta ya ambace shi da suna raddul azhani ila ma'anil qur'an Allah maɗaukaki ya gafarta masa tare da bayanai da kuma talikai da malam aliyu albami ya yi shi ma dangane da wannan littafi ya ambace shi da suna ibahul ma'an shi ma Allah maɗaukaki ya saka mar da alheri mu da muke taruwa don mu karanta mu saurara muna roƙon Allah maɗaukaki ya sanya alkur'ani ya zan hujja gare mu ba a kanmu ba ya sa kuma muna karatun don neman yardarsa muna roƙon Allah ta baraka wa ta'ala ya sanya mu cikin bayinsa da yake yantawa barin wutar jihar jahannama a wannan wata mai albarka to in ba manta ba muna karatu ne cikin suratul ankabut wanda yau matashiyarmu ita ce aya ta 41 a wannan sura kuma wannan aya daga ita ne wannan sura ta samu sunanta suratul ankabut Allah madaukaki ya datar da na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين, مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا نعم وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون to kun ga wannan aya daga nan ne sura ta samu sunanta suratul ankabut misali ne Allah madaukaki ya buga yace masalul ladzina takazu min dunillahi awliya wato misalin waɗanda suka riki wani Allah ba Allah ba suka ce su ne waliyansu ba akwai masu bautar waliyai ba to ga misalin mai cewa shehunsa waliyi ne wani ya ce sai shehu tijjani ko wani ma ya bar asalin tijjaniyar ya ɗauko ‘yan sabuwa-sabuwa faira ta ibrahimu al'inyasi a senegali wanda ya zare ido a faira wani ya ce shi waliyin sasidi abdulkadiri jilani wani ya ce a'a kumeni wani kulaini ga sunan dai babu adadi to irin wannan waliyai da aka kafa na ƙarya su ne Allah maɗaukaki yake buga misali da su a nan ya ce misalin waɗanda suka riki wani Allah ba Allah ba a matsayin al'auliya waliyai to misalinsu ailima abu dajin yarjuna naf'aha ababen bauta ne a wajensu suna ƙaunar in sun bi su za su amfanar da su akwai ma wanda suka ce aljihu za su ji zuba mabiyansu su haye da su gobe kiyama kaga wannan kamar tatsuniyar gizo da koki ko kuma yana rubuce sun yadda da kayansu akwai wanda muka yi magana da yace shi ba ko a carbin shehi sai ya makale ya shiga aljanna na jama'a carbi ai buda ne ba addinin musulunci ba buddhism ne carbi ka je ka duba fim din chinese anan za ka ga carbi ko ba ka bane annabi bai kawo carbi ba sabon manzon Allah ba su yi carbi ba kai ka rike carbi kana yawo a tu'allimuna Allah bi dinikum ina ruwanka da wannan yaya annabi ya tasbihi to ka tsaya a nasa kar wani ya sa maka dutsi ainihin sittin da arba'in ɗaya babu eh dutse sittin da arba'in ɗaya babu wani ne yake wa jikan shehu mujallali kirari ya ce dutse sittin da arba'in ɗaya babu da shi shi ka jihon munafiki wai wannan jan da yake wai munafika yake <laughs> kaga kenan wannan tasbin naka in aka ce ka nemo masa guri a ƙur'ani ko hadisi kai ko a littafi na biyu ba fa ka samu ba amma za a rike shi hada wani tarbi na bokaye guda dubu ne a ciki za a zuba shi kamar maciji a kewaye haka Aure ya uke Allah ka shirya da idan kai mutumin kirki ne to Allah ne waliyinka manzon Allah majibincinka muminai irinka majibintanka Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur Allah shine waliyin masu imani in dai kana da imani to Allah shi awwaliyinka yaya aikin Allah yake yukhrijuhum min adh-dhulumati yana fidda su daga cikin jiffai na kafirci da zalunci da munafirci da hassada da kwafe ilan nur ya dawo da sun zuwa ga haske ɗaya na tauhidi kaga wannan dade sai ce wallazi na kafaru wa'anda suka kafirta fa auliya uhumu ɗagutu waliyansu su ne ɗagutu mine ne ɗagutu malamai suka ce a ɗagutu man yi ubadu min duni lahi wa huwa rabe manan ɗagutu shi ne wadda ake bautata masa shi ba Allah ba kuma yadda a bautata masa kamar mutumin da zai ce don girmansa wai ba za a gaida shi ba sai an durkusa karka yadda ka durkusa a wasu ko ba za a wai ba a bi ta gaban wani da takalmi kuma ta hadisi an ce za ka yi sallah ma da takalminka ka san yanzu saboda rashin fahimtar addini in ke sallar jinaza ma an kai da takalmi zai ce a ah, ka su wai suna sallar da takalmi to wai wani kato ne wai sai ka cire takalminka ka wuce ta gabansa to sai ka taka kaya kuma ƴar ba su yi dauya kenan to kaga su ne auliya yukhrijunahum hunminan nor ila gulma kaga sabanin aikin Allah Allah shi ne wali masu imani yana fitta su daga bakaken dubbai zuwa ga haske guda daya su kuma nan auliya suna fita mutum daga tauhidi ne su mai da shi ruwa inda ya fito kafirci da shirka da sako auliya ahumu dagutu yi kurjunahun minan nuri ilan zulman in ka dubi wata aya a suratul ma'ida Allah cewa inna ma waliyu kumullahu don mu gane wali ba inna ma lil hasar ya ce abin sani kawai waliyinku shi ne Allah wallazina amanu innama waliyukumullahu wa rasuluhu haka ku sani kawai Allah shine waliyinku sai wa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallazina amanu allazina yuqimuna as-salata sai mu'minai wayanda suke tsaye da sallah sashin su majibinta sashi wa yu'tuna zakata suke bayar da zaka wa ke raki'un koyaushe suna cikin ruku'u da sujuda wa man yatawalla Allah wa rasulahu ladina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun duk wanda ya dauki Allah a matsayin wali ya riki manzon Allah sallallahu alaihi wa majibincin majibincinsa muminai majibintarsa ya zama cikin hizbullah jama'ar Allah ƙungiyar Allah kuma sune masu galaba su ne za su samu rinjaye matukar suna tsaye akan haka to ba mai iya tumbuke su Allah ka datar da to kun ga anan sai ce ka masalil ta takazat baita kamar misalin wato gizo gizo ne wanda ya rike ainihin gidansa li nafsiha ta'awi ilaihi yana komawa cikin gidan la an hafi har gidan gizo gizo baya mar maganin zafin rana wala bardin ko ba mar maganin sanyi wala madarin ya ruwan sama ya zo jibgansa bai wala aza kowace irin cuta ta zo gidan gizo-gizo ba mar magani kun ga yadda gidan gizo ba mar magani haka duk wanda ya riki wani waliyi wannan waliyin ba abin da zai masa amfani an gane misali waliyinka shine Allah ka huta wancan auliya shirme ne wa inna auhanal buyuti lalle mafi rauni daga cikin gidaje in ji Allah ad'afuha mafi rauni labaitul ankabut wallahi shine gidan gizo gizo la yadfau anha harran wala barda ba zai ije masa zafi ko sanyi ba kazalikal ma'budatu ghayrullah hakanan ababan bautan da ba Allah ba la yanfa'u abidiha ba za su taɓa amfanar da mai bautar su ba in ka bi shehi a lahira za ka rasa shi shi ma ta kansa yake to kun manta an karantar da mu cewa a lahira ana tashin yan adam akwai siradi da za a dora kowa annabawa cewa suke rabbi sallim sallim ya Allah ka tsirantar da ni ni kadai to waye shehu kuma wai da zai ce zai tafi da kai har ya ra ka aljihunsa ko ka makale a carbinsa abinda in ka je da carbin ma ba ka da dalili Allah ka gane da to bautarsu ba za ta amfana da kai ba laukanu ya alamuna inda sun sani zalika ma abaduha da sun sani da sun zubar da shahidan nasu su huta a daina wani bege a daina ushaku a daina waƙe-waƙen banza da shirme ku zo ku kama ƙura'ani ku kama sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a nan tafarkin tsira yake Allah ka tsiratar da mu na'am إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم نعم وتلك الأمثال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون to Allah madaukaki yace inna Allah ya'lamu ma yad'una min dunihi min shay'in lalle Allah ya san abin da suke bautatawa ai madin nan bi ma'anar lalle duk abin da wani yake bautatawa ba Allah ba ai ya buduna ha bil ya'i wa qura bit ta'i ta buduna kenan Allah ya san duk abin da suke bautatawa min dunihi wanda yake koma bayansa min shay'in abin bautan kowane iri ne gunki ne da aka sassaka da itace ko wanda aka sassaki dutse ko ainihin waliyi ne ko wani ainihin wanda kaga dama ne ka naɗa shi kake cewa sai shi abin da ya faɗa za ka yi ba ruwanka da dokar Allah ba ruwanka da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, shi yasa Allah ce min shay'i wani irin abu ne wa huwa al-azizu Allah shi an mabwayi fi mulkihi cikin mulkinsa ai fi sunnihi cikin sana'atarsa wa tilkal amsalu Allah ce kaga wayannan misalai allati barabaha Allah ta'ala wa'annan misalai da Allah madaukaki ya buga su fil qur'ani cikin alqur'ani ay kutibat kabaitil ankabut wa ghairihi kamar misalin da Allah yayi na wannan gidan ankabut wato gizo gizo da ma wani wannan Allah madaukaki ya ce nadribuha muna buga wannan misali ai hawa wa naj'alu halin nasi muna ainihin bayyana su ga mutane wa ma ya'qiluha babu mai fahimtar irin wannan misali ay yafhamuhuma illa alalimuna alimuna sai masu sani almutadabbiruna kuma masu lura dan zaka ga wani ga qur'anin ga hadisin amma babu tadabburi san zuciya ta zo ta shiga don haka yana karatun ƙur'anin kuma yana gyara shehinan nasa dama ƙur'ani ya gaya mana wa inna minhum la fariqun yaluna alsinatahum bil kitab litasabuhu min al kitab wa ma huwa min al kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna ala allahi al kadhiba wa hum ya'lamun Allah ya ce lalle daga cikin irin miyagun malibai. akwai wayanda in suna fassarar alkur'ani sai su dinga karkatar da harcensu su bar kur'anin su dinga kawo muku misalan banza da wufi a ce ma ai salatul fati ta fi alkur'ani sai ce a to abun mamaki ne ai babu mamaki a wannan kamar turare ne fa ‘yar ƙaramar wokiya ‘yar ƙaramar kwalba ana sayarwa biyar. amma durom ɗin ruwa naira biyu to wai haka salatin fatinsa tafi alkur'ani kaga wannan irin misalai ne na waɗanda ba su yarda da Allah lilladina la yu'minuna bil akhirati mathalus sawi ko waɗanda ba su imani da ranar ƙarshe ba sai su dinga buga muku miyagun misalai don haka sai Allah madaukaki ya ce mana ba kowa zai gane wannan ba sai masana waɗancan in sun zo fassara ƙur'ani sai su dinga fita suna sakin layi don ku ɗauka abinda suke faɗa na shehinansu nan daga Allah ne Allah ya ce ayyawa ma huwa min indillah ba daga wajen Allah ba ne wa yaquluna ala allahi zuba wa hum suna kirkiro ƙarya ne su dangana ta da addinin Allah alhali sun san ƙarya suke yi Allah ka gane da mu thumma shara ta'ala fi tasliyatil mumini sannan sai Allah madaukaki ya ci gaba yana rarrashin mu'minai da an amara al-khalqa jami'an bil iman bayan ya umarci talikai baki ɗayansu cewa su yi imani falam ya'ti al-kuffaru bima amarahum bihi min al-iman kafirai ba su zo da abin da Allah ya umarce su da shi ba na imani wa hasalal ya'su minhu aka ɗebe tsammani ba za su yi imanin ba haifa in lam yu'minu fala yadurruka zalika fi yaqinukum wa imanikum in har ba su imani ba kar wannan rashin imanin nasu ya cutar da ku cikin yaƙininku da imaninku fa kala sai ya ce خلق الله السماوات والأرض بالحق نعم إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر نعم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون na'am Allah madaukaki yace khalaqallahu samawati wal arda bil haqqi Allah shi ya halicci samai, ba sama ɗaya ba sama ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai guda bakwai ne ko ko akwai ta takwas babu Allahu allazi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna Allah shine wanda ya halicci sammai guda bakwai shehin malami abubakar ba mun gumi a tafsirinsa da yake gabanmu ya ce saman bakwai da ƙasan bakwai al'amari ne na ubangiji ilimin da allah ya sa maka da basirarka da ganinka ba za ka gansu ba amma dole ka yadda tun da ya faru da sama da ƙasa guda bakwai ce don ga nassin ƙur'ani a suratu tabaraka wato suratul mulk ya ce Allah shi ne wanda ya halicci sammai guda bakwai ƙasa ma kwatankwacin samman nan mana ƙasan ma guda bakwai yana ta saukar da umarninsa tsakanin saman bakwai da ƙasan bakwai duk umarnin Allah ake yi wani ya bi ɗau'an wani ya bi karha wani ya bi da sansa wani a yaƙi ma sai ya bi don akwai umarnin Allah ne ko ba ka son ko mun kafircinka sai ka bi ba yadda za ka yi to Allah ya halicci wa'annan samman guda bakwai haka nan ya halicci ƙasa guda bakwai bima hu gairu ƙasirin bihi badilan da cikin wato cikin abin da Allah ya mallaka wato mulkinsa ne sammai guda bakwai da ƙasa guda bakwai gairu ƙasirin bihi badilan kuma bai nufin ya halicci sama da ƙasan nan don a zo a yi barna a cikinsu ba bai yi ƙasa da sama don wasa ba a'a sai don ta masa sai don a gane girmansa amma ba don a zo a buɗe gidajen kallo a koma wurin dirama a ce ai ɗan adam yana da yanci zai yi abin da ya gani ko to zai ga abin da ba zai daɗi ba gobe na'am fa innal maqsuda min ba ifadatil khairi manufa wajen halittar sammai da ƙasar nan shine Allah ya ta kwararo alheri ga bayansa lalatu ala za ta yi kuma halittar sama bakwai ƙasa bakwai don su nuna ga zatin ubangiji ne wasu fatihi da sifofinsa kama a ashara bi kaulihi kamar yadda Allah da kansa ya yi ishara ya yi nuni yace inna fi zalika laayatan lalle a cikin wannan halittar sama bakwai ƙasa bakwai akwai aya tilalatun ala kudratihi ta'ala wadda ke nuni bisa ikon Allah madaukaki lil mu'minin ga mu'minai masu imani kusu bi dhikri li'annahum muntafi'una biha an keɓance su da ambato saboda su ne masu amfana da ita fil imani bi khilafil kafiri sabanin sai Allah ce utul ya muhammad wa ilaika ma uhiya ilayka min alkitab Allah ya umarci manzansa sallallahu alaihi wa sallama da ya karanta abin da aka mar wahayi gare shi na alkur'ani taqarruban ila Allah ta'ala bi qira'ati dan neman kusaci zuwa ga Allah dan neman lada wa dhikran lima fi tabaifihi min almaani da kuma zuwa ga abin da yake ciki na ma'anoni waɗanda suke masu yawa wa tafkiran linnasi da kuma ainihin wa'aztar da mutane wa hamlan lahum ala amali bima fihi min karatun ƙur'ani nan zai ɗauki mutane ya kai su su aiki da abin da yake cikin sa na hukunce hukunce wa mahasinil adab da kyawawan ladubba wa makarimul aslak ƙur'ani shi yake koyar da kyawawan dabi'u sai ce wa qimis salata bayan ka yi karatun ƙur'ani kuma to ka da sallah kar ka zama irin gargawa ka san gardi sai ine yana karatu bai yi sallah ɗaya ba ba ruwansa sai ce shi ɗin ke ƙur'ani wace sallah ne gardi kenan ke sa suka ce mai gardama shiga aljanna a ah, to ka ƙi sallah ina za ka shiga aljanna duk mai karatun ƙur'ani ko zai yi sallah to gardi don me za ka yi gardi bai yi sallah ba ya titi biri zai yi kolo ba in yi fitari ma baya wajen duriyarsa kuma ya mu ƙura'anin haka alaran ba kuma yana zaune akwai jara ba ba ku yi halar ba wani ismu na wulihi idan ka ɗan ƙura'ani ka wa yaron da ba baligi ba bai san hukunce-hukunce na tsarki ba to zunubin a wuyanka to yara nawa mutum ba tsarki bai iya ba ma ya dadimi ƙura'ani Allah ya sauƙa to shi ne Allah ya ce wa manzansa sallallahu alaihi wasallama ka karanta abin da aka yi wahayi zuwa gare ka na wannan littafin alƙura'ani sai ce kuma wa aqimis salata ka kuma tsayar da sallah bai ce baka yi sallah tsayi da sallah akwai bambanci tsakanin tsayi da sallah da yin sallah kullum muna nana ta wannan kowa zai iya yin sallah akwai yar tari ba yawa sai na ko akwai koton kurciya akwai sallar da ba a hada zaho wani kana matsowa jikinsa yana matsawa bai san amfanin hada zaho ba manzo Allah ya ce a hada zaho ta mu wasu dulkala wala ta talifu kai neman sai ka gaya waɗanda kake ja sallah ku kusaci juna ku haɗa kafaɗinku da diga-diganku kada ku saba kar wani ya gaba wani ya baya sahu na musulunci mai kyau ake yinsa inna allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus a wajen jihadi musulmi sahu suke a sallah sahu suke to wannan sahun yana da muhimmanci a sallah daka yana daga ciki shi yasa annabi yake cewa sahu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamamis salat ku daidaita sahunku domin daidaita sahu yana daga cikin cikar sallah duk wannan yana daga cikin tsayar da sallah ba a tsaye da sallah sai in mutum ya iya tsarki sai ya iya alwala sai ya san yadda ake sallah tun daga kabbara ta harama har sallama ta tahlili ya yi ta kuma a kan lokacinta da ainihin rukunanta ke sa Allah ce wa aqimis sala kaɗai da sallah inna salata lallai ita sallah tanha anil fasha'i wal munkar tana hana aikata alfasha duk mai yin sallah in sallar tsaye da ita yake yi ba yin sallah yake ba to za ta hana shi alfasha za ta hana shi abin da shari'a ba ta so shari'a ai min sha'ani ha zalika yana daga cikin sha'anin sallah in ana tsaye da ita takan hana mai yin ta sako da yawa ma damal mar'u fiha matikar mutum yana tsaye tsayuwar a cikin sallah din wa bayanu zalika mala ce bayanin wannan anna salata tushkilu jami'al badanil musulmi ita sallah yayin da ake yin ta tana shagaltar da dukkan jikin mai yin sallah domin kana sallah da zuciyarka da duk gabbanka suna da aikin yi zuciyarka dai an hana ta tunanin duniya an ce ta dinga tunani tana gaban ubangiji ta dinga tunawa abin da take karantawa ta tuna aikin da take yi ruku'u mai matsayinsa dagowa sujuda karatun ƙur'ani to aikin da zuciya za ta ma kenan na'am fa idza dakhala al-musalli idan mai sallah ya shiga masallacinsa khashi'a sai kaskan da kai wa akhbata li ya kaskan da kai ga ubangijinsa qala Allah ta'ala ko Allah madaukaki ya ce wa bashiril mukhbitin kai albishir ga masu ainihin nutsuwa yayin da suke hidima ta ubangijinsu suwaye wayannan allazina idza zukira Allah kaga bina'ul majhul allazina idza zukira Allah sune wayanda in aka ambaci Allah wajilat qulubuhum zuciyarsu sai ta dinga makarkata tana tsorita wasabirina ala ma asabahum sune kuma masu yin haƙuri bisa duk abin da ya shame su wal muqimis salati sune masu tsayar da sallah mukhlitina kenan wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma dangane da abin da muka arzuta su suna ciyarwa kaga al-mukhbitina wa fil hadith alladhi akhrajahu al-bukhari ya zo cikin hadisin da Imam al-Bukhari ya fitar hadisi na 1142 wa Muslim da hadisin Imam Muslim ibn Hajjaj hadisi na 539 an zai dubi ni arkama daga sahabin annabi da suna zaid dan arkam kala in kunna mu fi salati ala ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam in din nabi ma'ananta innahu zamiru sha'ani ce yadda sha'anin yake mun kasance a zamanin manzon Allah muna sallah kuma muna magana yukallimu ahaduna sahibahu bihajati dayan mu zai magana da ɗan uwansa akan wata bukata tasa hatta nazalat har sai da wannan aya ta sauko wa qumu lillahi qanitin hafizu ala salawati was salati alwusta wa qumu lillahi qanitin ku tsaya gaban ubangiji kuna masu kawaici ai fa umirna bisukuti daga nan aka umarce mu da yin kawaici in muna sallah mai shiru na'am fasa na'am wa annahu ina ne wa tadhkuru annahu waqifun bayna dai maulahu wato mutum in yana sallah sai ya dinga tunanin yanzu fa yana tsaye a gaban waliyinsa shine maulahu majibincinsa ubangijinsa wa annahu mudali'un alai kuma Allah yana kallonsa wa annahu yarahu wato can mudali'un yana tsinkayensa wa annahu yarahu yana ganinsa wa fil hadith alladhi akhrajahu al-bukhari yazo hadithin da Imam al ya fitar hadisi na 50 daidai wa Muslim hadisi na 8 sa'ala Jibril alayhi salam annabi sallallahu alaihi wa sallama anil ihsani mala'ika jibrilu Aminu wahayi alaihi salam ya tambayi annabi dangane da kyautayi faƙala sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce wa mala'ika jibrilu an ta'abudallaha ka annaka tarahu ka bautata wa Allah tamfar kana ganinsa wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka in baka ganin Allah to Allah yana ganinka min hadisi abi huraira wannan yana nan a hadisin imamu abu huraira fasalu had bi zalika nafsu in mutum yana irin wannan tunanin ransa sai ya kyautata wa talazzabat ya ji dadi wa khamaraha irtiqabullahi ta'ala wato kusaci ga Allah sai ya lillibe ta haka ne ko wa fil hadith alladhi akhrajahu muslim fi sahihi an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi lokacin da bawa ya fi kusa da ubangijinsa wa huwa sajidu sadda ya sa goshinsa a ƙasa yake sujada ga Allah fa akthiru addu'a in kun yi wannan ruku'u to ku dinga yawaita wato sujada ku yawaita yin addu'a a ciki to wannan kenan wa zaharat ala jawarihi wannan tsoron Allah zai bayyana wa zaharat ala jawari hay'atuha yanayi na sallan sai ya bayyana akan gabansa walau ba da kurujihi minha ko bayan ya idar da sallar ya fito a masallaci za a gane wannan mai sallah ne dubi lamba ta daya وفي الحديث الذي أخرجه البخاري يضع حديثي ده إمام البخاري يفتر حديثي ندبو ده da ɗaya? wa muslim da imamu muslim shi kuma hadisi na 776 an abi hurairata radiyallahu anhu hadisin an ji daga imamu abu huraira Allah maɗaukaki ya ƙara ya gare shi na'am anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama qala yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace yaqidu shaytanu ala kafiyati rasi adiku idha huwa nama thalatha uqadin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane ɗayan ku idan yayi barci shedan sai ya zo ya samu kansa nan wajen goshi ya masa kulli daya tsakar kai ya mar daya can wajen kiya ya kulle guda ya biribu kulla uqdatin makana kowane kulli da yi sai ya buga shi ya ce masa alaika lailun ɗawilun farkud kana da sauran dare mai yawa kwanta kai ta barcinka fa in kaza idan mutun ya farka fa zakara Allah sai ya ambaci Allah ya fara koran shedan kenan wannan kullin nasa duk zai ware su dama ana so manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan ɗayan ku ya zo gun kishin gida mana waran barcinsa to yi alwala irin alwalar da yake ta sallah kana ya karanta ayatul kursiyu idan mutum zai kwanta ya karanta ayatul kursiyu Allah zai aiko mala'ika su kutum da guda yana gadinsa har sai gari ya waye ya tashi ai ka samu kariya ko idan mala'ika yana gadin ka dan zai zo wurin ba zai zo ba sannan bayan haka annabi ya ce ka kwanta a ka na dama ka karanta addu'o'i ga sunan riwaya da yawa da ya kawo bayan kayan ayatul kursi za ka yi falaki da nasi da ainihin suratul ikhlas wayannan uku ka haɗa hannayenka ka shafe jikinka daga ka har ina duk yadda hannunka zai kai kai haka sau sannan ka kwanta Allahumma inni aslamtu nafsi ilayk wa wajjahtu wajhi ilayk wa fawwadtu amri ilai. وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة منك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت كما كاسا wannan barci yayi kyau kullun ko an kulla ba zai kullu ba na shedan ne to duk da haka sai yayi kullun in kana barcin kuma sai ka farka sai ka ambaci Allah الحمد لله الذي رد إلي روحي بعدما أماتني godiya ta tabbata ga Allah wanda ya dawo mun da raina bayan da ya kashe ni kana wannan in halat uku da tu kulli ɗaya sai ya ware kaga har yanzu da sauran daga saura biyu fa in tawabba in ka tashi kai alwala in hallat uku da ɗaya ya ware shi ma saura ɗaya fa in salla in kai nafila raka'a biyu in hallar uku da hu kullu duk kullun da shaidan ya guda uku sun ware fa asbaha na shi ɗan nafsi sai mutum ya wayi gari cikin nishaɗi yana mai jin daɗi a ransa wa illa in ko bai tashi ya yi sallar asuba a kan lokaci ba asbaha sabisan nafsi sai tashi ransa a ɓace kaslanun da lalaci da kasala a jika Allah ya raba mu da sharrin shaidan to kun gani kenan walam yakad yafturu an zalika wato bai kusa zai yi fatara ga wannan ba hatta tadhulluhu salatun ukra ba zai rasa alamun sallah a jikinsa ba har sai wata sallar ta zo yarju biha ila afdali hali sai kuma ya sake dora nutsuwa irin ta mai sallah a jikinsa fiye da ta sallar baya wa min salati qasiratun anil anil ajza'i da kuma sallar da zai yi ya takaita ta ga barin ainihin yankewa ai isqadu dalbi an mukallaf wato an sarayar da nemanta ga wanda yake mukallaf wala khushu'a fiha sallar da aka babu kaskan da kai a cikinta wala tazakkur ba tunawa da Allah wala tafadila fatilka tanzilu ha min manzilati yi kana wannan za ta saukar da mai yinta inda ya kasance fa in kana murtakiban lil ma'asi faqad ba'uda min Allah bi sababi inda yana sako to ta dalilin sallan nan sai ne sanci sakon nasa fatilka salatu tatruku yatamada ala bu'dihi wannan sallah in ba mai kyau bace kuma yayi sai ta bar shi ya ci gaba da nesantar ubangijinsa wa ala hadha yatakharraju alhadith almarwi an ibn mas'ud akan wannan za a ainihin fitar hadisin da aka rawaito daga abdullahi dan mas'ud da yace mallam tana tanahu salatu anil fashai wal munkar wanda duk sallarsa bata hana shi aikata alfasha da abin ƙi ba lam yazdad lam tazidhu min Allah illa bu'da ba abin da take daɗa mar a wajen Allah sai ni samu ga hadisi mala yace baɗin wa qala al-albani rahimahullah imam al-albani Allah ya masa rahama yace la yasuhu min qibal isnadi wannan hadisi bai inganta ba ta wajen isnadin sa wala min jihati matanihi ko matanin sa undur silsilatu da'ifa in ka duba silsilatu da'ifa ta albani zaka ganshi a ainihin wannan mujalladi na biyu وفي الحديث الصحيح علامة علامة شعيب الأرناؤي رحمه الله يقول تكين حديث ساه علامة شعيب الأرناؤي hadisi ne ingantacce shi malam shu'aibu arnaudi ya inganta shi a kharajahu ahmad fi musnadi inna ar-rajula la yusalli yace lalle mutum yakan yi sallah Allah ya kuna lahu min salatihi illa ashruha idan mutum ya sallah daya ladan da zai samu sai a ninka masa sau goma saboda sallar yi. wa tis'uha wani kuma idan yayi kashi tara za a ba shi kaga ya azara ɗaya ko au zumunha wani zai samu kashi takwas au subuha wani zai samu kashi bakwai hatta intaha ila akhiril adad har sai da zo karshen lissafi wato wani ɗaya zai samu wani ma ba zai samu ɗaya ba annabi ce sai a naɗe sallar kamar yadda in ka sa riga ta tsufa za ka naɗe sai a ɗauke ta a bugawa mai ita sallarsa sallar sai ta yi addu'a ta ce bayyaka Allahu kama bayyata ne Allah ya tozartar da kai kamar yadda ka tozarta ne sallah fake ka mu kula da sallah mu kiyaye ta yin ta daidai shine tsira a gare mu shi yasa anan mala ya kawo mana wa'annan bayanai walaysa annan nafsan salati murtakibun ma'asi tub'iduhu min Allah ba wai ana nufin sallar mai yin sabo ita take nesantar da shi daga Allah ba hatta ka annaha ma'asiya har kai ka ce ita sallar kanta sako ce bal ma'ana abin da ake nufi annaha la ta ƙare bihi min Allah ma'anansa ba za ta yi tasiri ba wajen kawo shi kusa da Allah bal tatruku fi halihi wa ma'asi za ta bar shi cikin halinsa da sabon da yake yi wala lahi akbar wato ambaton Allah tunawa da Allah shi ya fi sallah tasiri wajen hana alfasha da munkari ai tasirin min gairihi min da'ati wa hiya nafsu salah ita kanta sallar ana ce mata azzikr lishtimaliha alaihi qawlan wa fi'lan domin sallah ta ainihin kunshi zikiri na wanda ake da magana da baki ko a aikace domin kana tasbihi a ruku kana addu'a a sujuda in kana ɗaya kana karatun fatiha kana sura wani ƙaunihi ta'ala saboda Allah ya faɗa dangane da sallah ya ce fas'au ila zikirillah ku tafi zuwa ga ambaton Allah dubi lambatan ku, a suratul juma'a aya ta tara li'izani bi anna ma fiya min zikirillah ta'ala huwa al'umda saboda an gwada abin da yake cikin sallah na ambaton Allah shi ne madogara fi kauniha mufdilatun alal hasanati cewa akan ayyuka na gargari an fifita ta nahiyatun anis sayyi'at kuma tana hana miya laifi wa gairi min sa'iri anwa'i zikiri da ba wani wannan daga sauran nau'i daban-daban na ambaton Allah min tahmidin kamar yin hamdala kace alhamdulillah wa tahlilin da yin hailala ka ce la ilaha illallah ne hailala wa tasbihin ko tasbihi ka ce subhanallah wa gairi zalika da wani wannan tabi'un ullaha, duk wannan sun bi sallah wa qila zikrullahi wa ahkamuhu fi kulli shay'in an ce ambaton Allah din nan shine cikin kowane abu ka ɗauki hukuncin Allah min al-ibadati a cikin ibadoji ne wal mu'amalat da mu'amala wal adab da ladubba li ta'ala saboda faɗin Allah madaukaki da ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun lalle mu ne muka saukar da alƙur'ani kuma mu ne masu kiyaye shi kaga shi shine zikiri an gane ba zikiri wancan na yan ɗarika da za a ta ihu ana bugu ƙirji a sha daga ko wani abu har ma ana waka wai zikiri muke ko uban wani zai hana haka wannan kasan ba ta nasa eh wani ba wa Allah ce to uban wa ya saka eh Allah shirye da wa qauluhu ta'ala da fadin Allah madaukaki da yace wa man ya'shu an zikrir rahman duk wanda yake dindimi dangane da ambaton ubangiji yi lahu shaidanan fahuwa lahu qarin za mu dabaibaye shi da wani ya zan suna rabin ya koyaushe tare aya ce a suratu zukurfi ta 36 fal ahkamu umu salata wa gaiya in an ce hukunce hukunce ya haɗe sallah da wani sallah ɗin fahiyar amumin gairi ha wallahu wallahu ya'lamu ma tasna'un Allah ya san abin da kuke aikatawa kun bihi zai muku sakayya da shi to ina ga za mu takaita akan wannan in Allah maɗaukaki ya kai mu washe gari wato gobe kenan za mu ɗora a aya da take gaba da wannan ita ce aya ta 46 wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu kafin a je ga karanta tambayoyin da suka sauwaka akwai sanarwa musamman dangane da tallafi da taimako da ake baiwa ake kawowa na marayu kamar haka da farko a yau wata baiwar Allah ta kawo kaya ɗinkakku zani sabbi na yara guda goma waɗanda kawai redimed ne sai dai sawa Eh, sannan kuma ta ba da yadi biyar-biyar kala uku sai kuma wannan ba da shinkafa kwano uku a ba da akwamatin marayu nan ma wata baiwar Allah ta ba da masara kwano biyu a baiwa wadda ba su da abinci wannan ma an ba an ba da hijabai guda uku riga da wando na maza set biyu sai doguwar riga ta mata guda ɗaya nan ma wata baiwar Allah ta ba da turmin atamfa a ba wa kwamitin marayu nan ma wani bawan Allah ya ba da kudi naira 500 a baiwa kwamitin marayu wannan ma wata baiwar Allah ne ta bayar da kaya set 17 a ba wa kwamitin marayu sannan ta ba kuma tana nema a saka ta a cikin addu'a dangane da wasu ta na alkairi wannan ma wata baiwar Allah ta ba da turmin zani a barwa kwamitin marayu sannan har ilaye wani bawan Allah ma ya ba da naira 500 ya ce a baiwa kwamitin marayu wannan ma wani bawan Allah yana neman addu'a akan mahaifiyarsa ba ta da lafiya to ta yanki jiki ta faɗi wai dab da lokacin shan ruwa an zo addu'a a sanya ta nan ma wata baiwar Allah ta bayar da naira 500 a bai kwamitin marayu sannan har ila wata baiwar Allah ta ba da taliya guda ɗaya da makaroni ɗaya ta ce a baiwa wadda ba su da abinci wannan ma an ba da naira 500 a bai kwamitin marayu wannan ma an ba da naira dubu daya a baiwa kwamitin marayu wannan ma ta ce ga sadakar naira ɗari biyu a kwamitin marayu kuma ina neman addu'ar malam da 'yan uwa musulmai allah ya san bukatuna allah ya biya min albarkar wannan wata sannan wata bayar allah ta ba da naira ɗari biyar a baiwa kwamitin marayu wasu bayan Allah kuma sun ba da 560 shi ma a bai kwamitin marayu duk wannan kudin alhaji aminu gashi tattara a katku irga ne. to ina ga iya takardun sanarwa kenan malam dangane da kawowa kwamitin marayun nan tallafi duk da ka ja hankali a jiya to wani ya same ni ya ce inda hali ko za a sanar da 'yan uwa musulmi su a gurinsu su yi ce su dai malaman wasu malaman makaranta ne sai suka sa wa kansu tara a kan harkar marayun nan shekara biyu yanzu haka suna yi duk masu albashi ne duk wata in sun ɗauki albashi kowa zai ba da naira ɗari-ɗari har zuwa lokacin da wannan wata zai zo na ramadan sai ka ga kudin da suka tara ya ce a bara sun ɗinka wa yara marayu har goma sha bakwai kuma sutura mai kyau shadda sai sun zaɓi mai kyau da kuma atamfa mai kyau ya ce yana ganin al'umma musamman masu albashi za su iya haɗawa ko da a unguwa masu sana'a za su iya ƙirƙiran irin haka shi ma zai tallafa sosai wajen tallafawa marayu da suke unguwanni eh, ina ga sai mu ɗan karanta tambayoyin da suka sauwaka kamar haka mai wannan tambayar tana cewa da fatan malam ya sha ruwa lafiya shin malam lalle ne mai haila sai ta canza tufafinta bayan ta yi tsarki kuma ta san cewa jini bai taba tufafin ba kuma babu na jasa a jikin tufafin ta bai wa kanta ansa ko ba haka ba in ta san jini bai taba ba ba na jasa ai kenan sai ta ci gaba da ibada da kayanta to wannan tana cewa ina son malam kaman karin bayani akan ciyarwa in mutum ba shi da lafiya ba zai iya azumi ba ya abin ne yake to marar lafiya ba ciyarwa a kansa ƙur'ani ya ce faman kana minkum mariban aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra duk wanda bai da lafiya ko matafi ne akan hanya ya sha azumi sai ya lissafi a wasu kwanaki na daban kuma sai ya rama daka Mara lafiya baya ciyarwa wa'anda ke ciyarwa masu wasu larura ne ta musamman miyonan tana cewa Allah shi gafarta malan da fatan ka sha ruwa lafiya Allah ubangiji ya karbi ibadunmu amin tambaya ta ita ce malam waya menene hukunci akan mace ta sha ƙwayar magani don hana ganin jini ya zo mata don ta sami damar yin azumi tare da jama'a ba tare da ta samu yankewa ba ai kamar mun yi batu a wannan shishigi ne a addinin Allah ai dan adam ba ba zai iya fita daga tsarin da ubangiji ya masa ba wannan hanya ce ta farki ne na nasara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya fito daga madina zai zo makka aikin hajjinsa da ya wato hajjatul wada suna tafiya da jama'a masu yawa har da matarsa na na aisha a ciki an zo wani guri mai suna sarifa tsakanin makka da madina an yi zango a wurin annabiya an buga mata tanti tana shiga sai jini ya keto mata manzon Allah yana leƙawa sai ya ga matarsa tana kuka za a yi aikin hajji kuma ta san aiki na ibada yawanci mace in tana jini ba ta yinsa annabi yana leƙawa da ya ga na aisha tana kuka ya ce la'allaki nifisti in ka duba a bukari akwai hadisi an ambaci jinin haila da biki ya ce ko dai kin yi jini ne sai ta ce e ta ce ai ita da ta sani ma da bata zo ba annabi ya ce mata to ai wannan al'amari ne da Allah ya kaddara shi akan mata ƴaƴan annabi Adamu sai ya ce mata istaghfiri ce ki kunzugu waf'ali kullama yaf'alu al haj duk abin da alhaji yayi ki gaira Allah ta dufi bil hatta ta dukure abu ɗaya ne ba za ki ba shi ne ba za ki ɗawafi ba a ɗakin ƙaba sai jini ya ɗauke kin yi wanka sai ki zo ki yi aikin hajji ya cika ashe kaga da za a iya shan wani abu don a tsayar a yi wannan a can da an yi mun ko wannan shishigi ne ne yanzu allah ka shiryar da mu to bari mu karanta wannan ta zama ta ƙarshe insha allah wannan tana cewa allah shiga bata malam ni dai na kasance ina da matukar sanyin aure kuma shi ba ni da miji shine ina roƙon malam da ka sa ni a cikin addu'a Allah ya bani miji nagari a cikin <laughs> a cikin gaggawa don Allah malam ni na matsu sosai da aure gashi kuma mazan yanzu ba su da amana don Allah a samu a cikin addu'a Allah ba wannan yana da kyau haka imamu abu hanifa na umaru dan Sabitin, matarsa ta rasu yau washe gari sai ce a kamar wata mata zai aura aka je aka yi bincike aka samo masa wata mai addini wata mai kyau ita waccan kyakkyawa ce kowa yana santa saboda kenta ko wannan kuma mummuna ce kuma ma idanta daya amma tana da addini tana da kamun kai tana karatun ƙur'ani tana kuka tana sallah da daddare abu hanifata ya ce ya zaɓi wannan mummuna mai ido ɗaya ala barakatilla saboda albarkar Allah da yake jikinta kun ce tana karatun ƙura'ani tana yin azumi tana kaza ya zaɓe ta washe gari aka ɗaura wuri kaji suna malar ka sai yanzu in kai sai a yi faɗa da gidansu matar kacan ko saboda a ce ai ba a yi sadakar uku ba ko bakwai to waye ce ai wannan kai zaman ma da kuke ba ku da dalili wannan taron da ake yi a kafa tuta da waye har a zo ana zama wai kaza ne wallahi ba shi da dalili da aka ce aka ce imamu abu hanifa matarka ta mutu je yau ka aure ya haka ya ce man da aka ila gairi zawaji fakadda aka ila gairi islam duk wanda ya ce karkai aure cewa yake karkai musulunci domin musulunci baya cika sai da aurenka ka samu nutsuwa litaskunu ilaiha to wannan sukunin nutsuwan ita ma mace in ba ta da miji babu nutsuwa tare da ita Allah ka baiwa kowa wacce ta dace da shi assalamu alaikum ya tambayoyin da za a karanta kenan a yau wanda ba su ji nasu ba sai su yi haƙuri na dariya maza suka ce wai hadisin ya yi matasa ne kasu wannan ga mai wannan tambayin ya yi haƙuri wannan wadda ya rubuto ya ce shi ma ya ji shiru kwana biyu a kan auren da ya yi niyyar yi na yar mato yau wasu bari sai gobe insha Allah sai waɗanda suka rubuto suna neman taimako wasu za ka gaba sa rubuta wani cikakken adiresi sai su rubuta lambar waya kuma an kira wayar kullum muna faɗa ba a samu sannan kuma masu rubuta takaddun magani sai su kawo kuma ba a samu ba ya kamata a ce suna nuna rubuta adireshi ta yadda za a mayar musu in har Allah bai sa wani wato an saya musu magani wannan ta rubuto da ajami dogon rubutu amma yadda ne yar wata goma take da laruri na ciwon zuciya wadda suna ta fama yanzu sun je asibiti an rubuta musu allura na kwana ashirin kullum sai an yi shi ne ta aiko da gashi tana nema a tallafa mata don sayan wannan allura to da dama dai irin waɗannan gasu nan sun rubuto har ila yau akwai yaron nan da muka sanar cewa yana fama da laruri na kwakwalwa shi ma har yanzu dai shiru sai wani bawan Allah da ya ba da naira biyar to idan idan waɗannan suna nan kamar yadda jiya aka yi bayani jama'a suna ji kuma wadda Allah sa zai taimaka sai ya zo ya samu bayani domin a taimakawa irin waɗannan malam sai waɗanda suka rubuto bukatu na a yi addu'a da dama wasu ba su da lafiya wasu kuma biyan bukatunsu ne na alkhairi wasu kuma masu sana'a ne suna neman sana'a ko aikin yi to kowa dai Allah subhanahu wata'ala ya san bukatarsa kuma ya san damuwar kowa masu bukata Allah biya mana bukatunmu na alkhairi masu matsaloli da kuma wasu damuwoyi Allah ya yaye su baki daya اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين آمين